Yau da gobe shirin matasa kuke eh, saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A Yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. A sauran wasu gidajen kuma kuna iya jin mu ta rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook a VOA Hausa. Masu gabatar da shirin. Usman Ahmad Kabara. Safina ta sada dangi Tare da Maryam Bashir Bugaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya, haka ma yau a 31 ga watan Agustar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne da muka faro a makon da ya gabata na wani bincike na tsatson kwayar halitta wato stem cell a turanci zuwa sararin samaniya na wani bahaushen likita da aka yi. kaga dai ni a nan aka haife ni a kano a cikin gari na tashi na je science secondary school gaba ɗayan da wato wanda suke science nake cewa kada wato zuciya su ta mutu tsalar gari ce da kuma yanayin yadda abubuwan mu suke tafiya a nan gwamnati kuwa abinda na gaya musu eh, mai martaba yana nan da wakilin gwamna a jiya ni dai ga da ɗaɗan nan ne na taka rawa a america an samu nasara mai isa ba zan iya yi a nan ba sai kuma babban taron da kungiyar likitoci da suka kware a fannin jini suka shirya a karan farko a Kano. tare da ya haɗa manya-manyan ƙwararrun da suka shafi cikin jini daga duniya zai daga ƙasar amerika da kuma germany da turkey Za mu ji daga wannan ƙwararren masanin kiwon lafiya, Farfesa Abba Zubair daga asibitin Mayo Clinic, jihar Florida a nan Amurka, sannan kuma Dr. Ibrahim Musa daga asibitin Malam Aminu Kano. To amma kafin nan sai mun karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan wannan binciken tsatson kwayar halitta zuwa sararin samaniya. A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya za mu inganta bincike-binciken da suka shafi harkokin lafiya a kasashenmu ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga Hussaini Abba Dambam ya ce yau da gobe gwamnati ita ya kamata ta yi ruwa da tsaki wajen tallafawa masana kimiyya da fasaha ta yadda za su samu cikakken kwarin gwiwar gudanar da bincikensu inda ya kamata har a kai ga cimma nasara. sai kuma garba na halikamba kebi ya ce dole sai gwamnati ta ba da kyakkyawar kulawa sosai hakan zai zabar da al'umma su ma su kula sosai wajen sanin kiwon lafiyarsu sai kuma rilwani ibrahim london uba ya ce abu na farko shine gwamnatocinmu su inganta wuraren ma'aikatan kiwon lafiya sai mu kuma talakawa mu dinga tallafa musu ta hanyar sa ido akan wuraren da suke aiki alhaji babawa funtuwa ya ce allah ya albarkaci kasashenmu na Afirka da mutane masu ilimi da basira, to amma gwamnatocinmu da jami'o'inmu ba su mai da hankali wajen zaƙullo irin waɗannan mutanen masu basira domin a tallafa musu da kayan aiki na zamani domin a faɗaɗa bincikensu. Sai Shehu Sabo Gashuwa ya ce gaskiya kam an bar mu a baya ta kowane fanni yana da kyau mu tashi tsaye wajen farfado da ilimin kimiyyar kula da lafiya. sai ibn abdallah bajude ya ce 'asalamu alaikum filin yau da gobe matukar ana son a inganta bincike-binciken bangaren lafiya to sai gwamnatoci su ƙara zuba kuɗi don sanya kayayyakin binciken lafiya na zamani Haruna Hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe hakika kowane irin bincike yana bukatar nagartattu kuma ingantattun kayan aiki irin na zamani. Saboda a gani na ya kamata gwamnatoci tare da hukumar kare lafiya ta duniya su ƙara bada himma wajen ƙara bunƙasa harkar a duniya. Ku tashi lafiya Safina Maryam da Usman. To sai kuma Mudassir Yusuf Ibrahim ya ce salam yau da gobe ta hanyar baiwa ilimi muhimmancin da ya dace da shi. sai muhammad sule garin rijiya ya ce hakika muna da ƙwararru a fannin bincike-binciken harkokin kiwon lafiya ƙasashenmu amma akwai matsaloli guda biyu da suke takawa ire-iren waɗannan ayyuka birki a ƙasashen namu na farko masana harkokin kiwon lafiya ƙasashenmu kusan kashi arba'in da 48 cikin ɗari suna yin karatu ne domin samun kuɗin da za su biya wa kawunan su bukata ba tare da yin la'akari da yadda harkar kiwon lafiya za ta ci gaba a ƙasashen su ba na biyu gwamnatocin kasashenmu ba su ba da isassun kuɗaɗe domin gudanar da bincike kamar yadda wasu kasashen da suka ci gaba suke yi sai kuma idan muka koma shafinmu na twitter at abubuwan kankara ya ce ta hanyar jajircewa da zurfafa bincike da lalubo duk wasu hanyoyi da za su inganta lafiyar mu. to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni To yanzu kuma bari mu ji ta ci gaban tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a Kano ya yi da shi wannan masanin da ke jagorantar wannan binciken na tsatson kwayar halitta wato Farfesa Abba Zubair na asibitin Mayo Clinic da ke nan Amurka a jihar Florida. Farfesa za mu so yaya kai kai wannan aiki? Kowane babban matsala za ka nemi mataimaka ku haɗa kai da 'yan uwanka sauran likitoci da kuma ma wanda ba likitoci ba kowa da rawar da zai taka. To ni dai kamar a turancin kwandakta ne. Kowa ka ware masa irin gudunmawar da zai bar ko rawar da zai taka? Kware da gaske. To babban matsala wannan nazarin yana da tsada akan sami kamar donors ko government. Masu ba da tallafi. Eh, to a Amerika alhamdulillah akwai akwai mutane da yawa za ka ga daga masu kuɗi har zuwa kuma su gwamnatin suna ƙoƙarin yi sosai wajen taimaka don a yi bincike a samu sababbin hanyoyi da za a kekiro sabon magani. Kana aka gwamnati su ɗauka ko kuma ɗaiɗaikun mutane ko kamfanoni? Duka muna da na gwamnati muna da na kamfanoni don abin da yawa da kuma tsada mm. eh, miliyoyi to dole sai an bi hanyoyi da yawa. Yanzu ka kwashe shekara nawa ka kana wannan aiki kafin ka kai wannan gabar da aka cimma nasara na gano cewa kwayan halittar bangare kaza za ta yin aiki a bangare kaza misali mun fi shekara goma muna wannan aikin wani hoton bidiyo ko majigi da aka nuna jiya sadda kana gabatar da makala hmm. na ga kamar har ko kun hau jirgin sama ne eh to muna akwai wani sabon wani ah, wato jirgin sama ne wanda aka tsara shi for eh, irin aikin da muke yi hmm. ah, wanda zai je can kwakwalo ya sama yana sama ya kasa ya sama a can sama din ma wato kamar linkaya ce dai a ruwa ya yi sama ya haka yana hawa ya zai sauka yana trying to creating microgravity ka san ah, ah, in kai tunani mai isa an ka dauki dutse ka jefa shi sama zai dawo kasa hmm. to abin da yake jawo shi da kasa sunan shi gravity eh. to kuma shi wannan abin gravity din yana taba duk wani abubuwan aiki na jikin mutum kamar yadda yake da aiki akan dutse in ka jefa shi ya ƙasa ko kai kanka in kai tsalle ba za ka tashi kamar tsuntsuwa ba za ka da ƙasa shi ni wannan jirgin da muke hawa can mu je kamar kafa dubu hamsin a sama eh, sai ya dinga linkaya wannan wato dabarin da yake shi yake kawo wannan gravity din ya zama babu ita hmm. to a nan muke nazarin yaya shi wannan gravity din yake yake shafar su wannan kwayoyin halitta eh, eh, eh. ma'ana yanayin aikin su yakan canja ne saboda wannan hawa da saukar da jirgi yake a sararin samaniya ko kuna so ku gano ko zai canja eh yawwa mun san mu gano ko zai canja ko shi wannan gravity din da na gama abin da yake tasiri a wurin ayyukansu yawwa eh to wannan duka ah, yana cikin shirye-shiryen da muke kafin aje can intanet international space station uh, inda wata wannan ce kamar cibiya ce ta nazari da take can kwakwalwar sama eh, kamar mil 250 haka eh, a sama eh, to ita tana can tana ta zagaya duniya to kuma to shine muka aika su wannan kwayoyin halitta din a cikin yanzu bayan mun yi wannan na farko wanda muka shiga jirgin sama muka je kamar kafa dubu hamsin da muka gama sai kuma muka aika da kayan aikin namu zuwa shi cibiyar international space station eh, eh, eh, wanda ita kuma mil 250 ko kuma kafa 250 eh, a sama a sama eh, eh. shi jirgi kamar jirgin sama yakan tashi tsakanin kafa 10,000 zuwa 40,000 haka mm. to amma wannan can can sama ne da barai da gaske professor ɗazu kayan magana kuɗi kamar wannan binciken naka yi zuwa wannan gabar akwai kiyasin abin da kuka kashe ko suka kashe muku eh, kwarai da gaske akwai kamar da yanayin shi kansa ka a ɗauki kayan aikin naka a kai can cibiyar ta sama can kwakwalwar sama akan kashe a har ma zuwa kamar miliyan shida dala miliyan shida mm. eh, amma kuma akwai eh, nazare-nazaren da muke a lab mu za ka ji wani bangaren mu kashe kamar a dubu dari dubu dari biyu eh, eh, na dala wani kuma eh, dubu dari biyar so a gaskiya da tsada wato shi wannan nazarin amma kuma dama duk abin da yake da mahimmanci da yake da wato sarkakiya sosai yana da wahala yanzu tun da kai wannan binciken za a yi amfani da shi a kowane bangare na duniya ko kuma a ya takaita ne ga wasu sassa duk abubuwan da kamar yanzu ga duk wayansu magunguna magunguna na, na, kasar waje da aka yi wannan kamar ko na kansa da wannan a can suka kirkiro shi amma ga shi mu ma a najeriya ana amfani da shi muna fata abin da muke kokarin nazari a kai muka gano zai sha amfani kowa a duniya a iya wannan gabar yaya za a iya tabbaka wannan aiki da kai a america a nan najeriya misali eh, to abin da ya kawo ni kenan muna son mu bude cibiyar ita kwayoyin halitta a nan kano ba lallai wai kawai a yi dinga nazari ba ta da ana amfani amfani da kwayoyin halitta din wajen maganin ah, cutar daji ta jini to muna son a fara da wannan ana amfani da wannan kwayoyin halitta wajen warkar da ciwon sikila wanda babban ciwo ne a nan muna son aminu kano teaching hospital ya zama cibiya ta ita wannan kwayoyin halitta din kuma na matuƙar farin ciki ganin yadda daga gwamna da mai martaba ah, sarkin kano da vice chancellor na bayero university yadda suka karbe mu kuma suka nuna sha'awa su cewa za su ba da taimako za su kuma tsaya su ga cewa lalle wannan abin ya faru a nan Kano. Za a ɗau kamar wani lokaci kafin ta tabbata a fara aiki. To wannan da yake ba bincike za mu yi ba wannan za mu ɗauki abin da kamar yadda ka ce abin da duk muka gano ko kuma abin da daman can ana yi ba wanda mu ma bangaren aiki na bane ne za mu iya amfani da shi a nan. To so already mun riga mun an shirya abin akwai ƙasashe ma da yawa da suke irin wannan cibiyar to ina ganin ba zai ɗau wannan lokaci ka kafin a ce an tayar da ita cibiyar a nan kano ba a inda da akwai niyya da wato da kuma su magabata suna da niyyar su eh, tabbatar cewa abin ya faru ni ina gani nan da shekara biyu za a iya samun wannan cibiyar bayan wannan da aka yi farfesa me wanne irin aikace-aikace aka yi masu nasaba da irin wannan tunda an daɗe a wurin nan kuma aikin da ake yi kenan kullum. To, eh, eh, kamar yadda na ce mun daɗe muna wannan aikin ah, kuma akwai bangaren aikin wanda yake daman can ba wai mu muka kirkiro shi ba. ana yi to mun sha muna a yanzu muna yi wa mutane magani akwai ma wanda suke daga nan najeriya suke za su je can asibitinmu wato a yau da gobe kullum muna sa wannan kwayoyin halitta din daga masu wannan ciwon sikila din zuwa wanda suke da kansa ta jini to wannan ana nasara ana wato muna yin maganin wannan ba wani matsala Ah, sannan kuma akwai muna amfani da wannan kwayan halitta wajen wanda aka yi musu dashen huhu ah, ah, in aka samu matsala so um, har ma mun yi wa wajen mutum tara kenan yanzu magani da wannan kwayan halittar bayan an dasa musu huhu kuma an samu matsalarsu to akwai kuma wanda irin masu diabetes wanda um, wato sukan samu ulcer shi ma kwayoyin halittar sukan taimaka muna ce masa gyamban ciki yawwa to mm. gyamban ciki da akwai gyamban waje so mm. ulcer din ba na ba na ciki ba akwai mm. wanda eh, masu diabetes sukan sami ko dan bigiya suka yi zama wannan oh, shi ne ake cewa mutum yana diabetes yin rauni ba ya warke na'am muna amfani da shi ma kwayoyin halittar mu mai kokarin ya warkar da wannan wannan kuma ana samun nasara ina farfisa ake aiki yanzu eh to a yanzu ina aiki a mayo clinic a wuce a florida eh, in the america a mayo clinic akwai suna da eh, cibiya guda uku akwai ɗaya a minnesota rochester akwai ɗaya a arizona ɗaya a florida so ni ina ta florida mm. eh. Eh, duka dai shi wannan wannan cibiyar ko kuma asibitin aikin binciken kuke ko kuma eh, an hada ne bincike da kuma ba da magunguna ga marasa lafiya iya eh, bincike ne da magunguna da marasa lafiya kamar yadda na ce dama ni aiki na na bangaren jini ne to wannan sauran bincike da muke da nazari wannan da muna hada ne da kuma ah, yau da gobe aikin mu na harkar cututtukan jini wancan bincike cike kun yi wata shekara goma kuna yin sa yanzu wanda kuka sa a gaba shine na maganar sinadaran nan ya suke fitowa kuma ya za a iya tsame su ko a zuke su a killace su a mai da su magani a dinga ba marasa lafiya zuwa wannan lokaci kuka yi hasashen cewa daga wannan lokacin zuwa wancan lokaci kaza muna sa ran za mu iya wato cimma wannan buri. To shi da yanda nazari yake kana yi tafiya ne kana karawa akan abin da ka wannan. wani lokacin za ka ɗauka abu zai wahala sai ga nan da nan ka samu wani kuma abin za ka ce ai za ka ƙare nan gaba amma sai ga saboda kamar wani lokacin kamar lalibe kake a duhu kana ko kana ɗan ganin alamu ka ce eh kaza ne to muna ganin ba za mu daɗa ɗaukan shekara goma ba kafin a ce mun kai ga gacin yadda za mu yi wannan maganin ba za a iya ɗauka a kamar yadda ni nazarin da nake wa'yansu sun fara kafin ni kuma mu yadda nazari yake tafiya shine in ka gano wani abu ɗan ɓangare sai ka rubuta takarda ka sa a buga so sauran 'yan uwa eh, sauran likitoci masu nazari za su karanta to haka kowa yana sharing eh, ah, knowledge abin da ilimin da aka gano to shi isa za ka ga yanzu nazarin yana to a hankali a hankali ana ci gaba saboda kowa ya haɗa hannu an rike za ga abu yana tafiya da sauri a ƙarshe wanda sako farfesa yake da shi na farko ga hukumomi na biyu kuma ga yan uwa abokan aiki da kuma sauran jama'a kaga dai ni a nan aka haife ni a Kano a cikin gari na tashi na je Gwale na je Science Secondary School yara matasa da likitoci wanda muna da science guda biyu dawaki dawaki dawakin tofa ko dawakin kudu eh ni ni dawakin kudu ne eh, gaba ɗayan da wato wanda suke science nake cewa ah, da kuma likitoci yanzu da suke nazari cewa kada su kada wato zuciyarsu ta mutu saboda ko matsaloli ko kuma harkokin yau da gobe su ce ai ba ni da kaza ko kaza ba su da wata matsala ta su kansu matsalar gari ce da kuma yanayin yadda nan wato abubuwan mu suke tafiya a nan to kada zuciyarsu ta mutu su ce ko su ne ba za su iya ba ko zuciyarsu ta karya gwamnati kuwa abinda na gaya musu eh, mai martaba yana nan da wakilin gwamna a jiya cewa ni dai ga da dan kasa dan nan ne na je na taka rawa a america an samu nasara mai isa ba zan iya yi a nan ba that means eh, wato matsalar su shugabanni hakkinsu ne su sa wato himma su gyara yadda al'amura suke tafiya a nan kasar in suka gyara suka tsaya su aka yi muna da wato wanda suke da hatsaka da kwalwar da za su yi abubuwan da eh, na mamaki wanda zai kawo sababbin maguna kamar yadda muke tunda ni dai ga nan nan ne na je can na yi to me bambancin can da nan shine su can suna da wato uh, system suna da wayar da yanda tsari yadda eh, aiki zai tafi mm. ah, saboda in wannan tsarin za a iya maimaita shi anan yawwa to za ga kowa anan ma zai iya abubuwan da muke yi to shi ne wannan eh, su 'yan nan sauran likitoci na nan kada su ta mutu su ce ko su su karaya su ce ba su iya wannan ba su kuma daga gwamnati zuwa shugabannin mu cewa su yi kokari a kawo tsari wanda zai taimaka wa su yaran su yi aiki sosai Wanda an ka shuka ke girbewa. Ran biyan bukata ai gan wasarwa. To. Hasada ga mai rabota ke Domin ƙarin haske kan wannan babban taro da ƙungiyar likitoci da suka ƙware a kimiyyar jini suka shirya a karon farko a Kano, wanda har shi Dr. Abba Zubair ya samu halarta. Maryam ta tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron Dr. Ibrahim Musa ƙwararre a cututtukan da suka shafi jini. a makon da ya gabata an gabatar da wani babban taro akan harkokin da suka shafi jini a nan garin kano me za ka faɗi mana game da wannan taron shi da taron da muka yi a kano taron da aka yi shi a ƙarƙashin ƙungiyar Nigerian Society of Hematology and Blood Transfusion kuma ne karin arba'in da uku da aka yi irin wannan taron tun da kafa ƙungiyar a alif ɗari biyar da saba'in da biyu kuma karo na farko kenan da aka taɓa yin taron a garin Kano kuma shi ne karo na biyu da aka yi irin sa a arewacin Najeriya gaba ɗaya. tare da ya haɗa manya-manyan ƙwararru da suka shafi shi dukkan jini daga duniya zuwa daga kasar amerika da kuma germany da turkey wanda suka ba da bakala a kan abubuwan da suka shafi cututtuka kamar su kansa ta biyu da dashen ɓargo da ciwon sikila da kuma abubuwan da suka shafi cututtuka da suka shafi kamar na zubar da jini kamar su hemophilia. Kai a wani matsayi ka je wannan taron? Ni na cikin kwamitin gudanarwa na taron a Kano. Akwai kwamiti da ita da ta bawa alhakin gudanar da taron gaba daya wanda yake a ƙarƙashin jagorancin farfesa aisha kuma garbe ita shugaba ce a ɓangaren jini a na asibitin bana amurka ne a yi ne na sharing kwamiti guda ɗaya da ya kula da yada manufar wannan taro da kuma a sadar da dukkanin sanarwa akan abubuwan da aka yi a taron gaba daya kuma na yi makala na guda ɗaya a gurin a scientific session da ake yi da ta shafi cutar za ka dan faɗi mana kaɗan daga cikin abin da aka tattauna a wannan taron? ɗaukar hankali mutane shi ne da shan da ake magana a kai. da shan ana iya amfani da shi don wankan cututtuka da yawa kamar ciwon sikila, ciwon kansa ta jini da sauransu. Kuma yana da a yanzu a wannan zamanin yana da wurare da dama ana amfani da shi abubuwa da dama har ciwon ido da kuma ciwon stroke kamar yadda shi farfesa bayar da ya bayani a gani da shi gabatar da babban kasida a kan abin yana amfani da bishan ah, da shiyar da ɓargo wajen ma ciwon tsari da na stock dan an samar da mutane sun warke daga ramin cututtuka so bayan shi wanda ya akwai professor michael dibon daga wanda da university da ya gabatar da kasidar a kan wani bincike da kai akan masu a nan kano mm. akwai wani mahaifin da ake kira hydroxyuria da ake amfani da shi a kare mai ciwon sikila daga samun ciwon stock wato ciwon baɗi da ya gabatar da wannan kasida a kan sakamakon me aka yi da yadda binciken yake yi da kuma abin da zai haifar nan gaba sannan kuma akwai waɗanda suka yi bayani kamar daga turkey akwai chairman na council ɗin international society of hematology professor ainihin council da ya bayani a kan kishin medicine wato an zo wani zamani da maganin da za a ba ta zai bambanta da yadda za a ba wa wanda suke tare da shi su za a iya duba ciwon ka yake daidai a daidai da yadda yake a baka magani daidai yadda bincike na wanda mm. ake kira thesis ya kawo wannan matsalar a gurin an tattauna ta kuma an samu fa'idodi da yawa da irin waɗannan akwai ko mutane da yawa da suka zo suka gani kamar irin shi an Andrew from zamani da ya zo shi ya bayani kan yaya za a yi a rika ba da biyu ne zama tun ba a yi illatin da mutane ba tunda kowane abin an ba da shi na ka illa ya za a yi kiyaye kada a sa mutane cututtuka a jini da sauransu da an yi waɗannan bayanan da yawa sannan kuma an yi kacibi ƙanana ƙanana waɗanda mutane suke binciken su lokali a nan kamar kano katsina ibadan ilugu da sauransu kowa ya sa da su akwai kuma kafi da ta ja hankali ta ma da aka gabatar a kan ciwon jini na hemophilia a cikin su wasu suna zubar da jini da yawa to me yasa wasu ba su zubarwa da yawa akwai abubuwa da suke iya canza na abubuwan waɗanda ake su modifiers da Ahmed Gina ne bayani a kai. shi ne kan da cikin abubuwan da aka tattauna a wannan taron. Me za ka ce game da matsayin bincike irin bincike-binciken nan na harkokin lafiya musamman a Najeriya? A Najeriya dai tana cikin kasashen da za a ce yin haka kalli su ta kowane fanni za a ce kasashe ne da suke tasowa. Da za a kusanta karfin komai da ake yi a Najeriya da irin kasashe su jera kamar su America, Germany, England da sauransu. Amma ana yi daidai gwargwado kuma shi kan irin wannan taron abin da ya sa ake yi dai a samu haɗaka tsakanin wasu manyan yankoki da suke duniya da kuma yi namun na jira don a yi wani abu wanda yake yi amfanin da al'umma ga baki da kamar shi farfesa abba da ya zo shi ne darakta na transfusion and transplant a mayo clinic yana cikin asibitoci da suka fi kowane asibitoci girma a duniya so ana tunanin cewa idan aka samu wani taimako kamar tsakanin jami'ar bayero da asibitin kowa na mana aminu kano ya kawo tallafinsa da kwarewarsa a haɗu a daɗa taimaka don binciken da ake yi taimakawa taimaka wa al'umma kuma a koyar da wasu kuma a taimaki al'umma gaba ɗaya su dama haka fa'idodi wani wannan tare ke ba a samu abubuwa da yawa za su zo da jiki kuma yanzu bayan wannan tara an samu dama tsakanin wanda yanzu daga jamani ya ba da dama ta horarwa a tura mutum wurin su koro inda da wasu abubuwan ya dawo biyar na abubuwan suna cin abubuwan da ake amfana da su so ko da ba mu je gurin da irin wani tarin kan za a za a iya kai wannan matakin ko da ba mu da abin da za mu iya yi kamar yadda su su za mu samu haɗaka a irin waɗannan abubuwan. To, a ganin ka wani abu ne ake bukata sosai dangane an ƙara inganta wannan harkar bincike. dai duk abu da ake sai da kuɗi sai da kuɗi kuma sai da sai da horarwa saboda harkar bincike harka ce da suke jan kuɗi biya suna buƙatar mashin masu tsada suna buƙatar kwarewa suna buƙatar kuma mutane su iya yi kamar zalin misali akwai gwaji da muke yi ne zalin misali da cire maka jini a wajen a baka iya jinin da kake so kamar yanzu jinin da kake so farin jini ne ko jan jini ko platelet kake buƙata za a iya cire maka shi shi baka ana so saboda mutane da za su yi biya ba ko su ma ba za su yi mashin ɗin ba saboda ba mutane za su iya biya. idan aka samu wani kulawa da 'yan kasuwa da su aka zo da dokoki yadda suka ba mutane shera ta lafiya da za su iya zuwa cikin a koyaushe ba tare da an caje su kuɗi ba a musu abin da ya kamata kuma aka samu dama aka ba mutane su rubar da kamata ina ganin za a samu fa'ida a wannan bangaren. To, mm. madalla. Mm. Dr. Ibrahim Musa kenan daga mm. asibitin Malam Aminu Kano. Wato muna da zarata a ko'ina fa. So, a ko'ina fa. Allah sarki. Usman, me ya ɗauki hankalinka game da tattaunawan da muka yi da shi Dr. Zubair. Eh, Dr. Zubair abin da ya ɗau hankali na a takaice a tattaunawar da aka yi da shi shine ya yi magana cewa abin da ya sa suka je jigon zuwan su Kano su yi wannan abin saboda kai irin wannan santan na binciken jini saboda mm. sikila ciwon sikila kenan yana mm. ɗaya daga amosanin mm. jini kenan yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mutanenmu so in aka kafa ta kinga akalla dai ci gaba ne na mutanenmu sai abu na biyu tallafi da cewa in har ya taka rawar gani a nan to mi isa a can ba zai iya taka rawar gani ba ko kuma makamantan iri irin su haka haka sai gwamnati ta sa safina ni Hausa shi ta burge ni Allah <laughs> <laughs> dalla dalla ni ka san kuma abin da ya dauka hankali na yanda yake ta daga Kano fa ya taso kuma mm. ya taso maraya fa kuma ya mm-hmm. duk da haka ya dage makarantar gwamnati eh, firamare ne sakandare nan masu kalubale ne na ilimi ne matakin gwamnati da eh? makarantar sakandare da firamare to dai nan yana nuna mutane yadda ya ce mm. bai so mm, eh, matasa kada su yi kasa da gwiwa wajen irin wa yanzu samu shiga jami'a wahala wa ya ce ma kar su kalli kalubalen a matsayin cewa akan kansu yake su tunanin cewa yana kan Ni na yanayin rayuwar yau da kullum ne saboda haka a sa himma Mm, shugabanni kenan ga wani na tambayar mu mm. wai shin yau da gobe ko ana yin yanka a wajen america kamar yadda ake yi a nan najeriya Yes. Daga wani gari yake aji mana nama ai <laughs> eh, yawa in karo mana da ayyukan yanka kan eh. yanka ba kama hannun yaro mako. A ah, eh. da Usman gura ka ba zan je neman nama. Oh to kama ji bane kai ma in kana da shiri kana iya hawo jirgi ka zo Allah ya kaci. Ake to karshen shirin yau da gobe kenan na yau mm. yanzu a madadin Usman Ahmad. so dangi. da ma wanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau Daniel Brown, Ibrahim Jarmai da injiniya ma'aidin ni Maryam Bashir Bugaje daga nan Washington DC ke muku sallama da fata kuma za a yi bukukuwan sallah lafiya. Assalamu alaikum. Muryar Amurka yau ta zalunci a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da